muna da labarin abin da ya faru da shi ma ayi amfani da shi ne domin batanci zuwa ga gwamnatin zamfara kowa ya san lokacin da muka karbi mulki na jihar zamfara zamfara ba ta shigowa labarukan da ke fitowa a jihar zamfara shi mara kyau ne na magana an kashe mutum 500 300 sannan kuma an sace kaza an kona gidaje da sauransu amma alhamdulillah bayan na samu zama gwamnan jihar zamfara labari ya canza yau an kai ga cewa hatta 'yan kudancin najeriya suna ganin cewa zamfara na da arzikin da za a to a raba arziki na kasa maimakon labaru da ke faruwa na kashe-kashe a zamfara da sace mutane sai kuma magana ce ta arziki yau duk wanda zai cewa zargi bello matawalle akan wannan to ya sai ya ne kawai saboda ya rasa abin faɗa ko da gwamna bello matol ya zama gwamna zamfara shekarar ta takwas karkashin jam'iyyar apc wanda koyaushe sai dai kaji an kashe mutane an sace mutane amma zuwan mu alhamdulillahi yanzu kana iya yawo ko ina a cikin jihar zamfara ba kamar da ba lokacin da jam'iyyar apc ta yi mulki shekara takwas wanda har shi da kanshi gwamna ya ce ya sabka da shugaban tsaro to ni ban sabka ba kuma wannan abin da suke faɗa ba zai hana ni ci gaba da ƙoƙarin in ga cewa na kare rayuwar al'umma 'yan jihar zamfara ba domin shi shine hakkin da Allah ya dora mani amma me yasa kake yin cewar galibi in an yi garkuwa da mutane daga sauran wurare ana shigo da su cikin zamfara me ke kawo haka kamar da ka sani zamfara ƙasa ce ta fulani kuma fulanin nan yadda ka sani lokacin da mun ka zamna da su bagana sulhu mun tambaye su menene musabbabin wannan abu suka ce su dalilin su shine suna zaman su lafiya lau sun tashi wuri akwai wanda ya ce shekarar shi tamanin yana ƙasar bukuyum ya ce amma rana guda aka taho da uwa ta da uba ne da kowa aka yanka su don haka bai da abin dole ya gudu ya koma ƙasar kuwara da ya koma ƙasar kowara amma suka ba 'ya'yansu nan a cikin zamfara wato lokacin tsohon gwamnati ke na ta abdulaziz yari suka ba 'ya'yansu nan zamfara domin su tsaya su ɗaukan masu hamsa kuma su wane ne ke kashe su su ne 'yan sa kai wanda zuwa na ni tsaye ni ce na kashe sakai kai domin a zauna lafiya domin bai yiwuwa a ce su kansu ai fulanin 'yan ƙasa ne suna da inci amma lokacin da ni zo idan an ga fafin latani a kasuwa za a yi mashi yankan rago wanda yake wannan abu na dakatar da shi domin na riga na isko shi ya ci tura mutane sun kai ga in ka je a cikin zamfara a da sai ka ji tsoro ko wani gari domin kana zuwa za ka isko bakin gari mutane da bindigogi ƙauyawa. mai girma gwamna waɗannan 'yan bindiga daɗi ana ganin tamkar sun zama hukuma a jihar zamfara ta yadda suke ci gaba da karkace talakawanka ana ganin kamar ka saka musu da yawa me zaka ce akan wannan a duk wanda ka ji yayi wannan bai je zamfara bane amma duk dan zamfara ya san ba haka nan bane domin wannan sulhu misali zai ba ai an san inda barayin nan suke ni yau inda a ce jami'an tsaro za su shiga duk inda barayin nan suke su kashe su mu mu yadda haka ba kai ka san da cewa ba za a iya shiga a kashe su ba sannan kuma ni a matsayina na shugaba in zura ido ana kama mutane na ana kashe su ko ana sata su ba zai yadda da wannan ba zan bi kowace irin hanya in tabbatar da na kare jinin al'umma jihar Zamfara ba mu da option dole ne mu yi wannan dialogue domin al'umma su zauna lafiya gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Muhammad Matawallan Maradun Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.